وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da yardan shi ya dawo da mu wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakuna na allah maɗaukaki wanda ake kira da Hagga islamic center wanda yau muke 23 ga watan 11 shekara 1442 hijira na manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan bakwai shekara 2021 miladiyar annabi isa alaihi salam wanda yau lahadi rana ne da muke karatun wannan littafi na hikbatun minar tarih wanda a satin da ya gabata mun karanta takaitaccen tarihi dangane da saidina Abubakar. wanda yau kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi ne a almabahasu thalith mabahas na uku wanda ya ce shi ne ahammul ahadafi fi khilafati fi khilafati abi bakrin siddiq radiyallahu an ya ce muhimman al'amuran da suka faru a lokacin kalifancin sayidina abubakrin ya raba tarihin shi sayidina abubakrin ya yi sa a takaice sannan kuma ya ware waɗansu muhimman ababen da su kuma sun shafi khilafarsa ne kalifancin sayidina abubakrin din su kuma ya dungule su a cikin wannan badi eh, abu na farko a ciki ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama jaisha usama ta bin zaidin li ghazuwin rumi fi shami famata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabla an ya kurujal jaishu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ƙadija haza jaisha usama ta bin zaidin manzo Allah ya riga ya shirya runduna tawaga ta usama bin zaid annabi sallama ya shirya wata runduna wanda ya sanya usama bin zaid zai zamanto komanda akan wannan runduna din rundunar kuma za ta fita ne lighazuwin rumi domin yakan rumawa fi sham a can kasar sham famata rasulullah sallama kabla an ya kurujal jaishu sai manzo Allah tira da aminci su tabbata a gare shi ya rasu kamin wannan runduna ta fita fataraddada sahabatu fi irsali hadal jaishi sai sahabbai bayan Allah sallama sai suna ta kai komo suna shakka akan aika wannan rundunar su aika wannan runduna ne ko kuma su bari khawfan alal madinati saboda suna jin tsoron madina khasatan بعد أن khabaru ar-riddati kathirin min al-arabi suna jin tsoron madina musamman kada waɗansu kamar yadda muka karanta a baya idan aka ji rasuwar shugaba to kowa yana da manufa akan wayannan al'umma din to don haka sai sahabbai suna ta kai komo akan sutura ko kuma kada sutura suka ji labarin wasu larabawa da yawa a wasu wurare sun yi ridda wanda daman ba su shiga addini don Allah ba wa asarra abubakar ne siddiqu ala irsalihi sai na abubakar kuma sai ya cije ya tsaya akan cewa lallai sai an aika wannan runduna ta usama wakala yake cewa wallahi la a hulla uku datan a kada ha rasulullah sallama yace wallahi la ahullu uqdatan aqadaha sallama ya yace ba zan taɓa warware wani alkawari guda da manzon Allah ya kulla shi ba inda da sallama ya kulla wani abu to ce sai na zartar da shi walau anna at-tayra yakhtafuna yace koda a ce tsuntsaye suna caccakan mu ne a Madina ko da tsuntsaye ne suke caccakan mu a garin Madina a min haulil madinati ko da zaki zakoka sun kewaye garin madina walau annal kilaba jarat bi arjuli ummahatil mu'minina yace ko da karnuka suna gwaigwaya suna cizon kafafun iyayen mu'minai yace ba zai fasa ba inda dai manzo Allah ya riga yayi shirin wani abu sai yace la ujahizanna jaisha usamata sai na bakar ya ce wallahi lallai sai na shirya wannan runduna ta usama wannan runduna ta usama da manzala sallama ya shirya su domin yakan eh, rumawa manzala sallama ya fara shiri akan rum tun shekara ta takwas bayan hijira lokacin da labari ya zo a kan cewa su rumawa din suna wani shiri na musamman domin zuwa su tadda musulmai a madina su kawo musu farmaki sannan kuma a wannan lokaci dauloli guda biyu su ne mafi karfin daula a duniya shine daular mutanen rum da kuma daular mutanen faris daular mutanen farisa Eh, daga cikin hanyoyi na isar da da'awa da annabi sallama ya yi umarni da shi akwai rubuta wa sarakuna wasiƙa ya tura musu so sarkin rum hirakala yana daga cikin wanda manzala sallama ya tura masa da sako da kuma kisra sarkin farisa a annabi sallama ya tura mishi da sako wanda dukkaninsu ba su karɓi musulunci ba amma lokacin da labari ya same su cewa manzala sallama yana ta samun budi da nasara musulunci yana bunƙasa so sai mutanen rum suka gagara fa su shirya su raba goron gayyata domin su zo su samu musulmai a garin eh, madina kamar yadda muka ambata cewa su ne mafi karfin daula saboda in za mu tuna lokacin yakin khandak da ake tona rami domin a kewaye madina manzala sallama ana tonon ramin da ya yi bushara cewa allah maɗaukakin sarki ya nuna masa zai ba sa taskoki guda biyu su ne na daular rum da farisa zai dawo da su karkashin musulunci saboda mamakin girman maganan wasu a wannan lokacin har ridda suka yi wasu sai da suka yi ridda suka ga kai bayan da za a yi musulunci ya karɓa rum da faris suka ce ga makka ana ta fama yanzu haka ana kokarin tona rami ne domin a samu a kubuta daga makka wacce bata taka kara ta karya ba balantana a yi maganan faris da kuma rumawa so don haka a shekara ta takwas da manzala ya samu wannan labari sai ce to gara a je a tadda su ba za ku bar yaki ya shiga gida ba so don haka manzala sallama a lokacin sai ya shirya runduna ya naɗa musu Komandoji guda uku wanda an saba naɗa komanda guda ɗaya sai ya naɗa musu zaidu bin harith zaidu bin harith a baya mun karanta cewa yana cikin farkon bayi da suka musulunta manzala sallama shi ya yanta shi lokacin da khadija ta bashi shi sai ya naɗa musu zaidu bin harith annabi sallama sai yake cewa da su idan zaidu bin harith ya yi shahada to sai ja'afar bin abi talib dan baffan manzo Allah kenan sai ya karba tuta ya zamanto komanda manzo Allah ce idan ja'afar bin abi talib shi ma ya shahada abdullahi bin rawah sai ya karba tuta annabi sallama sai ya zayyana musu wayannan komandoji guda uku suka fita suka tafi wannan yaki wani riwaya ya nuna annabi sallama yana zaune da sahabbansa a madina ubangiji yana nuna mishi abin da yake faruwa a can kasar sham da sahabban shi sahabbai suna zaune suka ja annabi sallama ya yi tarji'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce zaid bin harith ya yi shahada an kashe shi amma ja'afar bin abi talib ya karɓa tuta can an jima manzo Allah ya sake tarji'i ya ce ja'afar bin abi talib shi ma ya yi shahada yanzu kuma abdullahi bin rawah ya karɓa tuta kamar yadda annabi ya tsara musu can manzo Allah ya sake ya ce shi ma Abdullahi bin Rawah ya yi shahada sai yake cewa a sai saifin min suyufillah wani takobi cikin takubban Allah ya ɗau tuta shine Khalid bin Walid Khalid bin Walid sai ya cafke tuta ya zama shine jagora wanda malaman tarik suka ce a wannan yakin ne Khalid bin Walid ya ƙara yin fice ya yi tashe saboda yadda aka riga aka yi wa musulmai ƙofar rago a wannan wuri ana tunanin bayar da za a yi su fita da khalid bin walid ya karɓa tuta ya yi amfani da hikima da dubaru na yaƙi ya garza ya dawo da mutane madina suka ce ba yaƙin ya yi har ya ci nasara a kan rumawa ba amma hikima ta yaƙi yadda ya iya janyewa da baya aka dawo madina domin a sake wani shiri kuma na musamman so daga wannan lokacin khalid ya samu wannan so daga nan sai a shekara ta tara bayan shekara ɗaya manzala sallama sai sake shirya shirin yakan wayannan mutane rumawa eh wanda shi kuma aka ce bayan an yi fatahu makkanan ma da suka samu labari sai suka sake yunkurin kuma sake kawo hari nan ma manzala sallama sai sake cewa a fita domin eh, a tadda su shine ake kira yakin tabuka yakin tabuka manzo Allah sallama yayi shela ya sanar sosai dangane da fita wannan yakin ya fita da sahabbai masu yawa illa yan kaɗan irin su Ka'ab bin Malik wanda mun karanta abin da ya faru da shi a cikin Riyadu Salihin nan ko so don aka fita zuwa eh, yakin tabuka shekara ta tara bayan hijira manzala sallama ya tafi da sahabbai suka isa har wannan farfajiya na Ta tabuka suka yada zango to nan ma kabilu da suke wurin suka karaya suka nemi sulhu da na sallama suka yadda akan za su ba da jiziya. manzo Allah ya shiga kwanaki 20 wa ya har zuwa 70 wa rali sannan kuma ya juyo ya dawo tare da sahabbansa to a shekara ta sha ɗaya shekarar da manzala sallama zai yi wa fati sai ya sake shirya wannan runduna ta eh, usama bin zaid usama bin zaid in ba mu manta ba a shiryawa ta farko shekara ta takwas mun ce ya sa zaidu bin harith wanda shine farkon wanda ya shahada zaidu bin harith shine baban wannan usama so a wannan shekara ta sha ɗaya sai aka sanya ɗan shi usama wanda usama yana shekaru sha takwas a wannan lokaci manzo Allah ya naɗa shi ya zamanto komanda har wasu suka yi ta maganganu ya za a saka yaro karami annabi sallama ya ce da shi kar ya damu mahaifinsa ma da aka naɗa shi an yi masa suka don haka ya tafi ya zartar da al'amarin Allah so wannan runduna ta usama eh, sun fita a wasu ruwaye sun nuna sun riga sun fita bayan gari manzala sallama ya kwanta rashin lafiya kamin su yi nisa suka samu labarin rasuwar manzala sallama sai suka dawo gida ba su isa zuwa sham din da aka tura su ba so shine yake kawo mana shi a wannan karo cewa to bayan rasuwar manzo Allah tun da ya riga ya shirya wannan runduna ta eh, Usama bin Zaid cewa su fita ko ma har sun fita rasuwa ne sallama shi ya dawo da su gida so da aka naɗa sayyidina abubakirin a khalifanci sai yake cewa to zai zartar da wannan abu da manzon Allah ya riga ya kulla shine yake cewa kana nabi sallama kadija haza jaisha usama bin zaid manzon Allah da kanshi ya shirya wannan runduna yasa usama bin zaid ya zamanto kwamanda eh, domin yakar rumawa sai manzon Allah ya rasu kamin fitansu sabbai sai suke kokonto da sahabatu fi irsali hadal jaish sai suna kokonto wajen aika wannan runduna khaufan alal madinati saboda suna jin tsoron abin da zai faru da madina khassan yace ba'da an ja'ahumul khabaru ar-riddati kathirin min al-arab saboda labari ya same su cewa wasu larabawa a waɗansu wurare waɗansu ƙauyuka sun yi ridda don haka bai kamata a ce kuma za a fita yaƙi a bar gida ba in aka bar gida komai zai iya faruwa wasan Rabu abubakar ne siddiqu ala irsalihi sai na bakar ya toge ya ce ina sai ya aika wannan runduna wakala yake cewa wallahi la aqullu uqdatan aqadaha rasulullah sallallahu alaihi yace na rantse da Allah ba zan warware wani abu da manzon Allah ya kulla shi ba walau anna tayra taqtafuna yace ko da tsuntsaye ne suke caccakan mu a min hawlil madina ko da zakuna sun kewaye madina walau annal kilaba jarat bi arjuli ummahatil mu'minin yace ko da a ce karnuka suna cizon kafafun uwayen mu'minai sai mun fita mun bar madina domin wannan yaki yace la ujahizan na jaisha usama ta yace wallahi sai na shirya rundunar usama wa amara al-harasa yakununa haula al-madina sai na bakar ya sanya mayaka masu tsaro suka kewaye madina fakana khurujul jaishi fi zalika alwaqti min akbaril masalihi sai kuma ya zamanto fitar wannan rundunan a wannan lokacin yace yana daga cikin manya-manyan maslaha da musulmai suka samu wal halatu tilka yace a wannan hali da ake ciki fasaru la yamurruna bi hayyin sai ya zamanto dukkan wani kauye ko wani gari da suka wuce a wata kabila min ahaya'il arab cikin kabilun larabawa illa ur'ibu minhum sai sun ji tsoronsu sai sun tsorata wa sai su ce ma kharaja ha'ula'i min qaumin illa wa bihim mana'atun shadidatun sai su ce kai ba abun da zai sa wannan runduna ta fito in ba mutanen nan suna da tsaro mai karfi ba sun san cewa cikin gida akwai runduna so shi yasa suka fitar da wayannan fa qamu 40 yawman eh, Usama bin Zaid suka je suka zauna a wannan wuri har tsawon kwanaki arba'in wa yuqalu 70 ko 70 thumma qafalu salimina ghanimina sannan suka dawo suna masu nasara lafiyayyu ba wanda aka taba cikin su kuma sun samo ganima qalat aishatu radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yadda sai tace lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama najama nifaqu ta lokacin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya wafati munafunci sai ya kullo fili saboda tun manzo Allah sallallahu yana raye akwai munafukai a cikin Madina in ka koma cikin suratul bakara da surar ta fara labarin halayen muminai a takaice kafurai da ta zo wajen munafukai sai da ta tafi dogon zango ana ta labarin halayensu halayensu in ka dawo cikin suratul tauba haka nan ma Allah yake ta labarin su har ma yana ta sifanta su wa minhum wa minhum Abdullahi ibn Abbas yake cewa wallahi sai da duk wani munafiki a madina cikin shi ya ɗaurwa ya ɗauka za a kira sunan shi don ya ji ana ta faɗan siffofinsu siffofinsu siffofinsu so haka nan eh, Allah maɗaukakin sarki har yake cewa min ahalil madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum so don haka tunda annabi sallallahu alaihi wafati daga nan kuma sai munafuncin ya bayyana karara wartaddatil arab wasu laraba suka yi ridda washara'abbatil yahudiyyatu wan Nasaraniya yahudawa da nasara suka fara daga hanci suna daga hanci wasara al muslimuna kal ghanamil matirati fi ce. shatiyati yace musulmai suka wayi gari kaman tumakai a cikin dare wanda ake tsananin sanyi daren da aka yi ruwa kuma ana tsananin sanyi kasan tumakai za su dinga makalewa suna fakewa suna jin to haka musulmai suka dawo me yasa suka dawo haka sai ta ce lifakadi nabiyihim sallallahu alaihi wasallama saboda rashin annabin su tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi sun shiga cikin wani yanayi na tashin hankali sannan kuma dukkan waɗanda suka ji labari ɓangaren munafukai da kafurai za su ga kamar dama ta samu saboda rasa shugaba yana daga cikin manya-manyan ababe ko da kwamon shugabanni irin na yanzu in aka ce wata ƙasa ta rasa shugabanta za ka ji ƙasan ta ɗauka gaba ɗaya ko ko da kuwa ya shugaban yake ba su jin daɗin shi sai aka wayi gari aka sanar cewa yau shugabansu ya mutu sai ka ji ƙasar hatta ƙasashe makwabta duk za ka ji sun ɗauka shugaban ƙasa kaza ya mutu so ballantana kuma manzo Allah sallama eh, a ce yau babu shi a tsakankanin al'umman shi so lallai dole hankula su tashi wanda ba taba shugaba irin shi ba sahabbai baki ɗaya suna karkashin inuwansa karkashin fika-fikansa ya zame musu shine shugaba kuma shine uba a wurinsu yana mu'amalantar su mu'amala irin wanda ba a taba yi wa wani ita a ban ƙasa ba manzo Allah sallama shine sahabinsa ya zo wurinsa cikin hadithin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya ruwaito yake cewa da manzo sallama na halaka annabi ce mai halakar da kai yace na auka wa iyalina da rana cikin watan ramadana manzo sallama sai ya tambaye shi kana da ko ka yanta wuyaye baiwa sai ke cewa manzon Allah ai bani da wani wuyaye sai wuyana banda kowa banda wani baiwa ni kadai kaina kawai na mallaka manzo Allah sallama yake cewa to za ka iya yin azumin wata biyu a jere sai kai kafara ya ce manzon Allah a azumin rana ɗaya ne fa aka samu matsala balanta na kuma a yi wata biyu a jere manzon Allah sallama ya ce to za ka ciyar da miskinai sittin ya ce miskinai sittin ya ce ba shi da komai da zai ciyar da miskinai sittin annabi ya shiru can sai ga sadakan dabino an kawo annabi sallama sai ya ce to ɗauka wannan ka je kai kafara da shi ka ciyar da miskinai ya ce ya Allah zan ciyar da wanda ya fi ni talauci ne ko dai ya ce ai ina ga kamar duk gidajen da suke kewayen duwatsun madinan nan ba gidan da ya kai gidana talauci ya ce manzo Allah ya dariya hatta badat an ya buhu har sai da turamin hakwaran shi suka bayyana saboda dariya ya ce je ka ciyar da iyalanka kuma ya zama kafara a kanka sai ba na sallama ba wani shugaba zai yi wa mabiyan shi haka sannan mun karanta hadithin jabir bin abdullahi shi ma sun yi tafiya da manzalar sallama annabi zai tarar da shi rakumin shi ya gagara tafiya ga sufa ga rashin lafiya an bar shi a baya har yana tunanin ma ko ya manta maganan rakumin ne kawai shi ma ya bi ta waga annabi sallama yana zuwa sai ya tarar da shi a baya aka barka a baya ce rakuminsa ta gaza sai manzo Allah ya addu'a ya buga rakumin ya ce daga nan rakumin kawai sai ta miƙe sai ya zama duk ta fi sauran lafiya tana gaba gaba da saura ya ce sai manzo Allah ya taho setin shi sai yake cewa ka sayar min da rakumin mana sai ya ce kai a manzo Allah ya ce aka sayar min zan saya ukiya da ya ce a suka yi ta ciniki har suka sai ce to shikenan amma da sharadi ɗaya na sayar ma amma za ta mai da ni gida sannan sai in kama ka manzo Allah ya ce ba damuwa sai da suka dawo gida Anas sallama ya dauki da rahim nashi ya basa sannan shi kuma ya taho da rakumi manzo Allah ya ce ke cewa da shi a'a yace Turani ma kastuka li akhudha jamalak manzo Allah yace yanzu kai kana ganin zan ta ciniki da kai muna a adon in karbi rakuminka. ka yace ga dirhaminka ka ka tafi da shi kuma ga rakumin ka ka dauka yanka ka tafi da shi bi ma'ana gwada ka ne ke yi kuma ga kyautan da rahimai ya samu sannan kuma ga rakumi ya samu manzala sallama shine cikin sa wanda ake kira abdullahi ana masa lakabi da imar ya shiga cikin kasuwar madina ya ga wani mai tallan dabino ko dabino suka ce na sham an zo da shi dabine masu kyau sai ya yi tayi suka daidaita sai ya karɓa dabino sai zo ya sallama gidan manzo Allah sallama ya ce annabi ga dabino na kama manzo Allah ya karɓa ya godiya ya je ya ci dabino can mai tallan dabino ya zo wajen abdullahi domin ya karɓi kuɗin shi sai ya ce a'a bari in kai ka sai kai sa ya ce shiga nan gidan ka ce a baka kuɗin ka ya je sallama ya ce manzo Allah ba shi kuɗin da biyu ne ce Abdullahi bin Umar ba kyauta ka bani ba yake cewa ya manzo Allah ni kawai na san kana son da biyu ne ni kuma da na gani ne ce niki banda ko kobo ba shi da ko kobo ya saya ya ce ka biya shi kuɗin shi manzo Allah ya dariya ya biya shi ya biya shi kuɗin shi su haka sa sallama yake a tsakankanin su cikin dare ko safiya ko yini kowa suna zuwa gidan shi da matsalolin shi shi yasa ba su son rabuwa da sa sallama ko da dai da gwargwadon kyaftawan ido sai aka ce yau an wayi gari babu shi shi yasa tun da alamomin wafatin shi ke bayyana hankalin sabo yake tashi lokacin da aka saukar da alyawma akmaltu lakum dinakum a arafa hajjin bankwana sayyidina abubakarin yana kuka sahabbai suka ce yaya yake cewa su suna murna addini ya cika ce musu ai manzo Allah kenan zai yi wafati tunda addini ya cika abinda ya kawo sa shine isar da addini sahabbai suka tafi gidan manzo Allah sallama suna cewa ga abin da sayyidina Abubakar ne ce manzo Allah ya shiga yana rungume su ɗaya bayan ɗaya sai dukkanin su hankalin su ya tashi kenan kama annabi yana tabbatar da abin da sayyidina Abubakar ya musu fassarar wancan aya suka shiga kuka so sai aka wayi gari aka ce baya tsakanin su so dole a samu fita hayyaci na lokaci wanda yake Eh, mai tsawon gaske sannan kuma waɗanda dama suke jin kwarjini da haiba na manzancin shi su kuma za su gato kamar yanzu dama za ta iya samuwa so shi yasa aisha take cewa sai sahabbai ko musulmai suka dawo kamar tumakai a daren da aka yi ruwa mai sanyin gaske saboda rashin manzallar Allah sallama ta ce hatta jama'ahumullahu ala abi bakrin Allah maɗaukakin sarki kuma ya haɗa su a kan sayidina abubakar ya zama shine shugaba ta ce falakadi na zalabi abi malau na zalabin jibalin rasiyati lahadaha ta ce hakika ya sauka a kan babana abinda da duwatsu tsauni irin manya-manyan duwatsu aka sauke ma wannan abun ta ce da sai sun faffashe duwatsu bi ma'ana irin abin da ya samu mahaifinta saboda daga ba manzon Allah sai shi lokacin da fitintinu za su kunno kai sannan kuma wanda ya gushe ba za ka iya maye gurbin shi ba ba za ka iya zamantowa a makwafinsa ba in gwani ya zo ya yi abu sai ka biyo bayan shi to na kafa ba za a ga gwanin tambako? to manzon Allah sallama ne ya gushe yana tafiya sai aka ce sai na bakar ya shiga makwafinsa sannan kuma a daidai lokacin ne fitintinu na jarabawa saboda rashin manzo Allah za su kunno kai shi yasa sai aisha take cewa abin da ya samu babanta a lokacin da akan manyan duwatsu aka sauke da duwatsun nan sai sun faffashe ta ce fa wallahi makhtalafu fihi min amrin ta ce ta rantse da Allah babu wani al'amarin da za a yi saɓani a kai illa tsara abibi bi ala'ihi wa gana'ihi ta ce face sai babana ya fito da mafi ɗaukakan mafita da kuma mafi wadatuwan mafita akan al'amari duk abin da aka yi saɓani a kai mun karanta tun daga baya annabi sallama ya rasu sai na umar da wasu suka ce annabi bai rasu ba sai na umar har ya zare takobi ba wanda ya sama ma musulmai mafita a lokacin aka yadda cewa manzon Allah ya rasu sai sai na abubakarin da ya iso shine ya hau minbari ya yi kutuba ya karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul da wannan aya ya dawo da sahabbai kan hayyacinsu aka zo maganan wanka na manzo Allah sallama sai na bakar aka zo maganan binne manzo Allah sallama a ina za a binne shi sai na abubakar ne kawo hadithi manzo Allah ya faɗa babu wani annabi da ya taɓa rasuwa face a inda Allah ya karɓi ran shi anan ake binne shi sannan aka yi tufaƙi aka binne eh, manzo Allah sallama a wurin da ya rasu aka zo maganan shugabanci a sakifa na bani sa'ida mun karanta shi a baya A yadda mutanen ansar suka taru domin sayyidina abubakarin ya zo aka samu mafita akan wannan al'amari so shine take cewa duk wani abin da ya taso mahaifinta zai samar da mafita wanda yake mafi ɗaukakan mafita sannan kuma wanda mafi wadatuwan shi ta ce wa kana marra abnul khattabi alima annahu khuliqa auna lil islam ta ce to haka kuma shi ma sayyidina umar ta ce da ka gan shi shi kam ka san ma an halice shi ne don taimakon addinin musulunci khuliqa aunan lil islam an halice shi don ya taimaki addinin musulunci ta ce kana wallahi ahwadiyan ta ce ta rantse da Allah sayyidina Umar mutum ne wanda yake da kwarewa wajen samun mafita a rayuwa shi ma duk abin da zai taso zai samu mafita nasijan wa'adahu ta ce shi kadai ne babu bi ma'ana irin shi wajen samun mafita kadi a addalil umuri a karanaha ta ce na umar yana ta nadama al'amura abin da yake daidai da su duk wani abu zai sama mishi daidai da abun in zafi ne akwai zafi daidai da abun in sanyi ne akwai sanyi daidai da abun ko menene yana da daidai da shi so wannan yana daga cikin ababen da suke faruwa a kalifancin sai na abubakar sai sa abu na farko wanda kusan shine abu na biyu tunda mun karanta na farko shine qitalul murtaddina wa mani'iz zakat iyakan wayanda suka yi ridda da kuma wanda suka hana zakka yace azama abubakarin ala qitalil murtaddina wa mani'iz zakati sai na bakar ya kulla niyya azama cewa zai yaki wayanda suka yi ridda sannan kuma zai yaki wanda suka hana zakka wannan bayan dawowar rundunar usama bin zaid bayan sun yi kwana arba'in sun dawo to yanzu kuma abu na gaba shine yakan wayanda suka yi ridda da kuma wanda suka hana zakka wa qad takallama sahabatu as siddiqi fi hadha sahabbai duk suka hadu suka yi magana da sayyidina abubakar dangane da wannan al'amari wa talabu minhu an yatruka al murtaddina suka nemi kada sai na bakar ya yaki wanda suka yi ridda ya rabu da su kofan alal madina saboda suna jin tsoron garin madina wa ahali ha da mutanen da ke cikinta kada a je a jangalo wani abu fa ba sai na bakarin ya yadda wa kallamuhu an ya turka mani'i zakati suka ce to ya rabu da wanda suka hana zakka kam su kar a taɓa su wa mahum hum alaihi min man'i zakati ya bar su akan abinda suke kai na hana zakadin wa ya ta'allafahum sai na abubakar ya dinga rarrashin su ya bi su sannu a hankali hatta ya tamakkana al-imanu fi qulubihim har a hankali imani ya tabbata a cikin zuciyoyinsu thumma hum ba'da zalika yuzakkuna suka ce bayan haka za su zo su bada zakka da kansu famtana as-siddiq min zalika wa abahu sayyidina abubakarin ya ƙi yadda da haka ya ce ina zai yaƙi dukkansu guda biyu ya ce wa na bi horairata an karbo daga abu huraira anna umar bin al-khattabi lalle umar dan khattab qala li abi bakrin yace da sayyidina abubakar kaifa tuqatilun nasa taya zaka yaki mutane wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alhali manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce umirtu an uqatilan nasa an umurce ni in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah har su ce la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lalle annabi muhammad manzon Allah ne fa idza qaluha in suka faɗi wannan jumla asamu minni dima'ahum to sun tsare jininsu daga gare ni wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai da haƙƙinta ita la ilaha illallah sai na umar ya karanta wannan hadithi ma sai na bakar ya ce to kai kuma ta ya zaka yaki wayanda suna la ilaha illallah saboda sun hana zakka Fakala abubakar abubakar ya ce wallahi ya ce na rantse da Allah lau uni anaqan da za su ki bayar da ɗan tayi ɗan ƙanƙanin tinkiya wa fi riwayatin a wata riwaya yace laumana uni iqalan da a ce igiyar da ake ɗaura raƙumin za su hana ba raƙumin ba kanu addunahu ila rasulillahi sallama alhali da suna bayar da shi a zamanin manzon Allah la ya yace wallahi sai na yake su alaman iha saboda hana wannan abi da suka yi yace inna zakata haqqul mali yace saboda ita zakka haƙƙi ne na dukiya wallahi sai na baka ya sake rantsuwa ya ce wallahi la'ukaci lanna man farraka baina salati wa zakati sai na baka ya ce wallahi ni zan yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka inda za ka yaƙi mutane don sun ƙi sallah ya ce to zai yaƙe su in sun ƙi bayar da zakka ƙala umar sai sai na umar ya ce fa wallahi ما هو Laha أن رأيت الله abi شرح صدر Sai na Umar ya ce daga nan wallahi sai na gane cewa Allah ne ya yi buɗi a zuciyan na abubakarin zuwa ga wannan yakin Allah ne ya kimsa haka a zuciyan shi ya ce fa'araftu annahu alhaq sai na gane cewa gaskiya ne abinda sai na abubakarin yake kai tun da ya cije na san wannan sharhi ne daga wurin Allah qultu sai na ce eh, bi mana qultu marubucin littafi yace sai na ce zai kawo dalili hujja akan magana sai na abubakar wa kadi kala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce faizan salakal ashhurul hurumu faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wa hasuruhum wa qu'udu lahum kulla marsadin فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم yace Allah yace fa idan sadakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka fita dhulqida dhulhijja almuharram da rajab mushiriki na Allah yace ku yaki mushrikai haithu wajadtumuhum duk inda kuka same su wa khudhuhum ku kama su wa hasuruhum ku tsare su wa kudu lahum kulla marsadin ku yi musu kwanto a dukkan wani madakata fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka ba da zakka fa khallu sabilahum ku rabu da tafarkin su ku kyale su sai karanta wannan saboda an ce wa aqamu salata wa atawu zakata in suka tsaye da sallah suka ba da zakka haka nassin alqur'ani yace a cikin suratul tauba wannan shine dalili yace wala kadir tadda kathiru min al-arabi inda wafati rasulillahi sallama wasu laraba da yawa suka yi ridda lokacin wafatin manzon Allah bayan annabi ya wafati ga kaɗan daga cikin su me dalilin ridda za mu samu dalilai da yawa akai abin da yake sa mutum ya yi ridda daga ciki akwai karancin ilimi sanin addini dukkan lokacin da mutum ya bar jahiliya sabo sabo mutanen annabi Musa da suka yi tafiya da shi bayan suka zo bakin teku Allah ya sa tekun ya bude biyu suka shiga suka wuce fir'auna ya shiga da rundunar shi aka nitsar da fir'auna saboda suna shirka su kuma aka tsiratar da su saboda tauhidi amma ba su yi nisa ba suka ga wasu bautan wani gunki suka ce ya musa ja Allah na ilahan kama lahum aliha suka ce annabi musa mu ma ka samo muna wani Allah wani dan itace a sassaka ya zamanto muna Allah kamar irin Allah wa'annan so kaga saboda nesa ba su daɗe da shigowa ba manzo sallama ya yi tafiya da sahabbansa suka ga wasu suna da zatu anwa ma'abuciya rataya wata itatuwa in za su tafi yaki sai kowa ya zo ya rataye takobin shi sai a ce wai itacen za ta sa albarka za a ci nasara sai suke cewa iji allah na zata in kama lahum zatu anwa kala innakum qaumun tajhalun ko kuma la sunanu man kana qablakum suka ce manzo Allah mu ma a sama muna za ta anwat wata ɗayar itaciya da zamu rataye ta kubba ta sa albarka amma sahabin da ya faɗi ka sai ce wa nahanuhu da tha'u ahadin bi kufrin yace lokacin mu ba mu dade da barin kafirci ba mu da muka faɗi ka so bayan fatahu makka tawaga sun ta shiga musulunci akwai wanda jiya jiya sun shiga ba dade ba manzo Allah ya zo ya wafati ba su fahimci abun ba sai suka ga to tunda babu manzo Allah kuma ai shikenan musulunci ya zo karshe sai a bari kawai so shine ke cewa wala qadirtar da kathirun min al-arabi da yawa cikin laraba suka yi ridda inda wafatin rasulullah sallallahu alaihi lokacin rasuwar manzo Allah yace fartaddat asadun wa ghatafanu wa alaihim tulaihatul asadi yace wannan kabila ta asadu da kuma ghatafan sun yi ridda wa alaihim tulaihatul asadi aka samu wani mutum da ake kira tulaihatul asadi ya yi kira a cikinsu ya ce shi annabi ne sai suka bi shi wartaddat kindatu wa manya liha kabilar kinda suka yi ridda wa alaihimul ash'athu bin qais kindi su kuma wani mutum ya ce shine annabin su sunansa ash'ath bin qais wartaddat madhijun wa manya liha madhiju su ma suka yi ridda su kuma aka samu wani aswadul ansi ya ce shine annabin su wartaddat banu hanifata banu hanifa suka yi ridda wa alaihim musailimatul kadhab su kuma musailimatul kadhab shine annabin su wartaddat salim kabilar salim suka yi ridda wa alaihim su kuma akan su aka samu wani fuja'a wartaddat banu tamimin banu tamimi suka yi ridda ma'a sajahid taglibiya su kuma wata mata ce annabin su wakila at-tamimiyya ana kiranta at-tamimiyya Eh, wayannan dukkansu suka yi ridda tare da wayannan annabawan da suka yi kira a kansu wani yana daga cikin jarabawoyi da suka taso bayan wafatin manzo Allah sallama sannan kuma dama dukkan abin da ya zo wanda yake na wurin Allah maɗaukakin sarki zaka ga da yawa za su yi kwafiyin abun sai dai daga ƙarshe nasu sai ya lalace shi yasa malamai suka ce lokacin da imamu malik ya rubuta muwatta malik sai aka samu malamai da yawa a lokacin da suka ga muwatta ta karɓo a duniya kowa sai ya ɗau alƙalami shi ma sai ya ce muwaddawa ne muwaddawa ne yanzu duka muwaddansu sai ya bata sai na imamu malik ba san in an ce muwadda sai na imamu malik saboda me sa ma kana lillahi yattasilu duk abin da aka yi don Allah zai kai labari wa ba kana li ghairi llahi yanfasil duk abin da ba don Allah ba zai lalace duk yadda ya taso kaman kumfa ne so da haka wa'annan duk suka yi kira aka bi su wa hunaka man mana az-zakata sannan kuma akwai wanda suka hana zakka wa lam yartad da su ba su yi ridda ba hatta kala qa'ilun minhum har ma wani daga cikin su yake rera baiti su wayannan sun hana zakka ne kawai amma sun yarda da Allah da manzon Allah komai da komai amma sun hana zakka ba su ba da zakka ba amma suna nan a musulmai sai na abubakarin kuma ya yaƙe su ba wai don sun bar musulunci ba ne a'a ladabtarwa ne ba don sun bar in an kashe su ana musu sallah ana yi musu addu'a amma kuma za a yaƙe su kuma ga dalili mun karanta a cikin wancan aya so don haka ba ana yakan mutane kadai in sun yi ridda ba ne akwai dalilai da yawa eh, akwai inda Allah ya ce in ta ne mil mu'mini na kutatala idan aka samu wata tawaga na mu'minai guda biyu suka faɗa da juna eh, yake cewa fakati lullati tabagi ko da ƙarshe fakati lullati tabagi hatta a ila amrillah ku musulmai ku haɗu ku yaƙi wacce ta yi zalunci ta ƙi ta yarda da sulhu in sun ƙi karɓan sulhu har sai ta dawo kan al'amarin Allah lokacin da kuke yaƙanta ba wai don ita ba musulma ba ne a'a saboda ta dawo kan al'amarin Allah ladabtarwa ne su haka wanda suka hana zakka ana yakan su su dawo kan al'amarin Allah yake cewa wani daga cikin su yana rera baituka yana cewa ata'ana rasulallahi ma kana wastana ya li ibadillahi ma balu abi bakrin ayurithuha bakarun idha mata ba'dahu وتلك لا وتلك لأمر الله قاسمة الظهر yake cewa a ata'ana rasulallahi ma kana Ya ce mun yi biyayya ga manzon Allah lokacin da annabi yake cikin mu fayali ibadillahi yace ya ku bayin Allah ma balu abubakarin wai mai samu sayyidina abubakar A yuri ha bakaran idza mata hu yanzu kenan wani ma sai ya sake gadon karban zakkan a bayan sayyidina abubakar in sayyidina abubakar ma ya mutu wani kalifa ya zo shi ma sai ya ce zai karbi zakka wa tilka la qasimatu bahari yace kai wannan al'amari al'amari ne mai yanke baya bi ma'ana masifa ne babba su kuma nan damuwan su kada a karbi zakka eh su matsalan su dukiya saboda mutane sun bambanta wajen kowa abin da yake a gaban shi sai suka yi ta'awili suka ce Allah madaukakin sarki ya ce khudmin amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim fa inna eh, eh, salataka sakanun lahum suka ce Allah ya ce da manzon Allah khudh min amwalihim Kud fi'lu amrin ne ko fa'iluhu fa mustatirun takadiruhu anta so don haka kud anta ya rasulullah suka ce ai da manzon Allah kadai ake magana kud min amwalihim kai manzon Allah ka karba daga cikin dukiyoyin sun da annabi bayanan suka ce magana zakka ya kwanta daga lokacin inda manzo Allah baya raye to shine sayyidina Bakar ya ja da su akan eh, wannan ya yake su ya ce wa kada abubakar ne siddiqu li khalid bin walid sai na bakar nan take da kwamanda shine khalid bin walid an ta ya basa tuta wa amarahu bi tulaihata bin khuwailid ya tura shi zuwa ga kabilar ko kuma zuwa ga wannan tulaih wanda ya da awon annabta shine al'asadi ya ce ya tafi zuwa gare shi domin ya fa idza faraga minhu ya ce in ka gama da shi sara ila malik bin nuwaira sai ka wuce zuwa wurin malik bin nuwaira bil bitahi a wurin da ake kira bitah in aqama lahu idan suka tsayu akan ka bi ma'ana in suka kiyarda suka tsayu za su yaki da kai yace to je ka yake su aka tura Khalid bin Walid sai na Abubakar ya nada shi yace wa qada li ikrimata bin abi jahal sai na Abubakar ya nada ikrima dan Abu Jahal wa amarahu bi musailamatil kadhab ya tura shi ya ce shi kuma ya tafi wajen yakan musailima kamar yadda za mu ji wasu ababe da suka shafi musailima nan gaba da'awar annabta da ya yi da surori da waye da ya kirkira thumma atba'ahu shurai habil bin hasanata fi atharihi sannan kuma ya tura masa shurai habil cewa ya bi bayan shi ya sayyidina abubakar ya sake naɗa wani kwamanda ya ce je samu wancan su zamanto su biyu a kada li khalid bin sa'idi bin al-asi ila masharifi sham sannan kuma ya nada khalid bin sa'id shi kuma ya tura sa bangaren sham wa qad li amri bin al ila quba'ata wa wadi'ata wal haritha ya tura amru bin al-as ya tafi zuwa wajen quda'a da kuma wadi'a da kuma alharitha dukkan su suma wa'anda suka yi ridda wa qada lil ala ibn al-hadrami sannan kuma ya naɗa al'ala bin al-hadarami wa amarahu bil bahrain ya tura shi bahrain wa qada li hudhaifata bin mihsan ya naɗa hudhaifa bin mihsan ila ghatafani wa amarahu bi ahli daba ya tura shi zuwa wani wuri da ake kira daba wa bi arfajata da kuma wurin da ake kira arfaja wa harthama da kuma zuwa ga harthama ya tura shi zuwa wajen wayannan su kuma wali tarafata bin hajibin sannan kuma ya nada tarafa bini hajib wa amarahu bi bani salim ya tura shi zuwa wajen banu salim wa man ma'ahum min hawazin sannan kuma da wanda suke tare da suna hawazin wali suwaidi bini muqarrin wa amarahu bi tihamatil yaman sannan kuma ya nada suwaid bini muqarrin ya tura shi zuwa wajen wayannan dukkan wannan a farkon kalifancin sayyidina abubakar ya naɗa nan kwamandoji ya tura su zuwa wajen wayannan wayanda suka yi ridda ga baki ɗayansu domin dawo da su zuwa kan addini ya ce wa raja a siddiku ilal madinati sai na bakar ya dawo madina wa qad kataba kulle kulli minhum kitaban ya rubuta ma kowannen su sako wa nuskatuhu ya ce ga kwafin leta da sai na ababakar ya wa kowane kwamanda da ya aike sa ga kwafi na leta din abin da ke cikin ta bismillahir rahmanir rahim sai na bakar ya rubuta Ya ce min abi bakrin khalifati rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wannan leta daga wajen sai na babakar khalifan manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ila man balagahu kitabi zuwa ga wanda littafi na ya isa zuwa gare shi haza wannan min ammatin wa khasatin zuwa ga gama garin mutane da kuma keɓantattun mutane shugabanni da malamansu. A aqama ala islamihi aw raja'a anhu wanda ya tsaya akan musuluncin shi da ma wanda ya ridda ya bar musulunci salamun ala man ittaba al huda yace aminci ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a walam yarji ba'd sannan kuma bai dawo ba daga baya bi ma'ana bai bar shari'a din ba walam yarji ba'd al huda ila dalalati bai bar shari'a ya koma kata ba wal hawa ya koma bin son zuciya fa inni yace lallai ni ahmadullah ilaikum ina gode wa Allah maɗaukakin sarki allazi la ilaha illahu wanda babu abin bauta a bisa cancanta sai shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala ina mai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lallai annabi muhammad bawan Allah manzon Allah nukirru bima ja'a bihi muna masu tabbatar da duk abin da manzon Allah ya zo da shi wa nukaffiru man aba zalika sannan kuma muna kafirta duk wanda yake abin da manzon Allah ya zo da shi wa nujahiduhu kuma za mu yaƙe shi duk wanda yake abin da manzon Allah ya zo da shi yace amma ba'ad bayan haka fa inna Allah arsala bil haqqi min indihi Allah madaukakin sarki yayi aike da gaskiya daga wurin shi ila khalqihi zuwa ga halittansa bashiran wa nadhira wanda ya aikon yana mai bushara shine manzala sallama yana kuma mai gargadi wada'iyan ila Allah bi idnihi yana mai kira zuwa ga Allah da idinin Allah wa sirajan muniran kuma yana fitila wacce take mai haske liyundira man kana hayyan Allah ya aiko shi don ya gargadi wanda yake da rayayyen zuciya wa yuhiqqal qawlu alal kafirin sannan kuma don kalma ta gaskiya ta tabbata akan kafirai fa hadallahu bil haqqi man ajaba ilaihi Allah ya shiryar ma dukkan wanda ya amsa mishi zuwa ga gaskiya wa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man adbara anhu manzon Allah ya bugi dukkan wanda ya juya masa baya hatta sara ilal islami tau'an aukarhan har ya miƙa wuya zuwa ga musulunci a so ko kuma a bisa tilas thumma tawaffallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya karɓi manzonsa wa na fadali amrillahi ya gama zartar da al'amarin Allah wa nasaha ummatihi sannan kuma ya kyautata wa al'umman shi wa qadalladhi alaihi ya sauke haƙƙin da ke kan shi wa kana bayyana lahu kazalika Allah madaukakin sarki ya bayyanar da aka wali ahlil islami da mabuta musulunci fil kitabi alladhi andala fihi wanda Allah ya saukar a cikin littafin sa wanda ubangiji yake cewa a cikin littafin amu takaita kan wannan gaba eh, sauran sakon da ke cikin takarda ta sayyidina Abubakar insha Allah ta'ala wani mako Allah ya kai mu sai mu tashi a cikin ta mu karasa ta abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansu wayanda muka yi kuskure a ciki Allah ya gafarta mana ya nuna mana daidai ɗinsu ya ba mu ikon bin daidai ɗin Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wato atubu laika.